ومن دعا بدعوته وصن بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل الأقدة من لساني يفقه قولي بهاك والسلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بركة مدونا مريم ɗaya ga watan zulƙa'ida a shekara ta 1440 hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha uku ga watan bakwai a shekara ta 2019 miladiya bisa ga kaddarawar ubangiji a yau muke dawowa karatu a wannan makaranta ta mu mai albarka ta karatun littafin allu'ulu wal marjan fi mattafaqa alaihi shaykhan daga masjidil qur'an wanda ke unguwar bakirawa a garin Kano in ba manta ba kafin mu tafi hutu muna karatu cikin kitabul masajid wa mawadi'us salati kuma mun cike da babi na 20 daidai haka ne babu sujudi tilawa da haka za mu tashi dai cikin wannan kitab din babin da ke biye wannan babu zikiri ba'da salah babin da yake bayani akan zikirorin da ake yi bayan an idar da sallah hadith kuma yau shi ne darasinmu da 63 a jerin silsilar darussan da muka gabatar da kama da yake babun azzikiru ba'da salati babun da yake bayani akan zikiri bayan sallah ma'ana bayan bayan an idar da sallah kalmomin da mutum zai faɗa a matsayin zikiri hadisi mai lamba ta 342 Hadisu ibn abbas radiyallahu an hadisin abdullahi dan abbas Allah ya kara masa yadda قال يتي كنت أعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير na kasance ina sanin cewa annabi ya idar da sallah idan na ji kabarbari yana daga cikin zikirin da sunna ta koyar bayan an idar da sallah mutum ya yi kabbara sau uku Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar to abdullahi dan abu ce da na ji wannan kabarbari suna tashi daga masallaci to na san an idar da sallah wannan zikiri yana daga cikin asunanul mahajura sunnonin da yau daga cikin mutane kaɗan ke yin su mutane sun kaurace musu har waɗanda suke tutiyar ahalin sunna da yawansu ba su san su ba ballantana kuma wancananka da aka sau da dama akan samu sunnar da aka kaurace mata har ma wani lokaci takan zama baƙuwa a wajen mutane yanzu da wani zai ji ka kayi kabbara sau uku bayan an idar da sallah sai ga kamar ka zo da wani sabon abu amma abu ne tabbatacce ana yi tun a zamanin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma ba ana nufin a haɗa baki a faɗa ba kowa ya faɗa shi kaɗai ba ana nufin a jira sai liman ya ce kabbara sau uku sannan kuma mutane su ba kowa ya yi tasa aka raja bukari imamul bukari ya fitar da wannan hadisi a cikin kitabul azan babu zikiri ba da sala da aka hadisi ne ingantacce babu istihbabi ta'awun min azabil qabri babin da yake bayani akan mustahabbancin neman tsari daga azabar kabari an so ga mutumin da ya idar da sallah ko ya zo gab da sallama cikin addu'o'in da zai yi a ƙarshen tahiya ya nemi tsari daga azabar kabari wannan mustahabbi ne me yasa malam ce mustahabbi saboda waɗansu daga cikin malamai suna ganin in mutum da yi haka ba ma sai ya sake sallah to in ku aka ce ga abin da in baka yi ba sai ka sake sallah ya zama wajibi kenan to amma hakikanin gaskiya ba wajibi bane mustahabbi ne imam al-auza'i ya kasance yakan tambayi ɗansa duk lokacin da ya idar da sallah ya ce ka nemi tsari daga abubuwan nan guda hudu yana nufin a ƙarshen tahiya wanda daga ciki akwai neman tsari daga azabar kabari dan yaron ya ce a na manta ko ban yi ba sai yace je ka sake sallah hadisi mai lamba ta 343 hadisu aisha radiyallahu anha qalat hadisin na na uwar mumina Allah ya kara mata yadda ta ce dakalat alayya Juzani. wasu tsofaffi guda biyu sun shigo waje na injina na aisha min ujuz yahudil madina daga tsofaffin yahudawan madina mata idan aka ce ajuz ana nufin tsoho a tsohuwa ta mace kamar yadda kuma idan aka ce sheikh ana nufin tsoho namiji to da ka waɗansu tsofaffi guda biyu daga cikin tsofaffin matan yahudawan madina suka shiga gidan nana aisha wannan ya nuna yahudawa suna zuwa gidan annabi wannan ya nuna ba laifi ba ne musulmi ya yi alaƙa ta duniya tsakaninsa da wanda ba musulmi ba sawa'an ba yahude ko ba nasare ya zama yana iya shiga gidanka ko kai ma kana iya shiga gidansa mata suna iya shiga gidanka ko matarka tana iya shiga gidansu ta hakan inda rabon shari'a sai kaga kuma Allah ya shirye su idan suka ga kyakkyawar mu'amala kuma aka tallata musu musulunci kuma Allah ya nufe su da shari'a da haka kafiri iri-iri ne akwai kafirin da ba a amincewa da shi ba a zumunci da shi kuma akwai yanayin da yake hana a yi hakan da kafirai amma akwai kafiran da ake iya zumunci da su ake iya amincewa da su akwai yanayin da yake sa kafiri ya shiga gidan musulmi ko musulmi ya shiga gidan kafiri idan ana tsaka da yaƙi kuma kafuri yana tsaka to a wannan lokaci babu sake wa juna amma ana zaune zaman lafiya kafuri yana makautaka da kai ko kana makautaka da shi a gida ko a kasuwa ko a wajen aiki wannan babu laifi dan ka sake da shi matukar babu wani tsoro na cutarwa don ka isar masa da sakon musulunci ko kuma dan ku wata mu'amala ta zamantakewa wacce Allah bai hana ba da haka na Aisha ce waɗansu tsofaffi biyu daga tsofaffin Yahudawa Madina sun shigo jina na faqala tali sai suka ce da ni inna ahlal quburi yu'azzabuna fi quburihim lalle na cikin kaburbura ane musu azaba a cikin kaburburansu suna nufin kafirai waɗanda ba mutanen kwarai ba ko mutanen da suka aikata laifuffukan da suke jawowa a yi wa mutum azabar kabari wanda daga cikinsu akwai gulma ka ɗauki maganar wancan ka kai wa wancan daga cikinsu akwai rashin kula wajen fitsari ko musulmi ne kai amma baka iya tsarki ba ba ka kula da kanka wajen fitsari kakan yi fitsari ka tashi ya fallasa a jikinka kakan yi fitsari ba tare da ya gama tsanewa ba ka tashi ka mai da wandonka to duk waɗannan da ire-irensu ko kuma ka tuba wando ta yadda mutane suna ganin tsaraikinka a bakin titi wai da sunan za ka yi fitsari wannan yana jawo azabar kabari da aka yahudawa ma sun san wannan da haka waɗannan yahudawa suka ce da nana aisha lallai yan cikin kabari a ne musu azaba abin nufi wanda suka cancanci a yi musu azaba ɗin to a lokacin da su waɗannan yahudawa suka gaya wa nana aisha wannan magana ita ba ta taɓa jin irin wannan magana daga bakin annabi ba sai ta ɗauka ƙarya ce daga cikin ƙarerayin yahudawa ta ce fakazzabtuhuma sai na ƙaryata su walam un'im an usaddiqahuma tace da ɗai. ban yi tsammanin cewa abin da suka faɗa ɗin gaskiya ba ne ba ban ma yi taɓa zaton zan gaskata su ba fakarajata ta bayan mun gama tattaunawa sai suka yi fitarsu suka yi tafiyarsu wa dakala alayyan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam ana cikin haka sai ga annabi ya shigo injina na Aisha fa qultu lahu sai nace da manzon Allah ya rasulullah ya ma'aikin Allah inna ajuzaini haƙiƙa waɗansu tsofaffi guda biyu wa zakartu lahu na dai bashi labari a takaice wasu tsofaffi guda biyu cikin tsofaffin yahudawa sun shigo sun tattauna har ma ga abin da suka ce min sun ce wai na cikin kaburbura ane musu azaba faƙala sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace sadaqata sun yi gaskiya abin da suka faɗa miki haka ne wannan shine adalci ko makiyinka ya gaskiya kace ce yayi gaskiya ko kafiri yayi gaskiya annabi yakan ce yayi gaskiya amma hakan kuma baya hana a ce masa kafuri ne shi ko ba haka ba shedan yayi gaskiya annabi ya yace yayi gaskiya amma makaryaci ne shi domin wani lokaci akan tsinci gaskiya a bakin makaryaci kamar yadda kuma wani lokaci akan yi rashin sa'a mai gaskiya kuma ya samu matsala shi kuma ya faɗi abin da ba gaskiya ba adalci shine lokacin da makaryaci ya yi gaskiya sai a ce ya yi gaskiya ba a canja masa suna a ce ya zama ne gaskiya hakanan lokacin da mai gaskiya kuma ya yi faɗi abin da ba gaskiya ba ba a rashin adalci a ce ya zama makareci sai dai a ce yau ya yi abin da ba gaskiya ba kuma duk ɗan adam bai wuce ya haka ba su daka wannan wannan shine adalci manzo ya ce kwarai kuwa waɗannan yahudawa biyu da suka ce da ke yawa masu na kaburbura azaba waɗanda suka cancanci a yi musu azabar sun yi gaskiya innahum yu'azzabani lallai na cikin kaburbura anai musu azaba innahum yu'adzabun lallai na cikin kaburbura an musu azaba azaban azabar da tasma'uhu al-bahaimu kulluha duk dabbobi suna jin ihun su yanzu duk wani wanda ake matsa shi a kabari ake wajiga shi akuyar da take unguwar da tinkiya da rago da sa da kaji duk suna ji amma dan adam da aljanni kada Allah ya toshe kunnen su ba sa jin karar abin da ke faruwa a cikin kabari da haka manzo Allah ce lallai dabbobi gaba ɗaya suna jin karar na cikin kaburbura waɗanda ake musu azaba amma mu ɗan adam ba ma ji nana Aisha ta ce fa ma ra'aituhu ba'du fi salatin illa ta'awwaza min azabil qabr tun daga wannan ranar ban sake ganin annabi yayi wata sallah ba face sai ya nemi tsari a cikin sallar daga azabar kabari abinda take nufi a ƙarshen sallah a lokacin da aka gama tahiya kafin a yi sallama wanda kuma lafazin shine kamar yadda zai zo a nan gaba za a ambata mana ga sigar addu'ar da annabi yake yi ta neman tsari daga azabar kabari kuma ga wajen inda annabi yake yin addu'ar da haka duk da an ce a sallah ne ba ana nufin a ko'ina ba ana nufin a wani waje takaitacce duk da an ce ana neman tsari da azabar kabari ba ana nufin kowa ya je ya kirkiri salon lafazi da sigar da zai yi addu'ar ba a'a ga sigar addu'ar da ake yi da haka in kana so sai ka kiyaye addu'ar kuma ka kiyaye inda ake yi kuma ka mai da hankali kai ta yi sannan annabi yana neman tsari daga azabar kabari ba wai dan shi za a yi masa ba ba wai dan shi yana fargabar zai fuskance ta ba a'a sai dan abu guda biyu abu na farko dan girmama Allah domin yana daga cikin girmama Allah duk abin da Allah ya ce a tsorace shi to ko kai waye ka tsoraci wannan abin kar ka ji cewa dan kai kana da wani matsayi kaza ai ba da kai ake ba da yara ake a'a ka kiyaye kanka ubangiji ba wanda ya fi karfin ya tankwara ba wanda ya karfin ya azabtar ba wanda ya karfin Allah madaukakin sarki yayi yi masa duk abin da ya ga dama domin kowa bawansa ne da ka annabawa saboda sanin girman Allah ba sai masa ganganci ba sa miƙe kafa cikin al'amaransa in yace a kiyayi kaza su suka fi kowa kiyayewa in yace kaza akwai fa'ida su suka fi kowa kwaɗayi da aikatawa to kenan kaga duk wanda ba annabi ba a yau wanda yake ganin shi kamar ya fi ƙarfin abu kaza shi ya wuce kaza to wannan bai san Allah ba ya jahilci Allah subhanahu wa ta'ala abu na biyu da yasa annabi yake yin wannan dan ya koyar da al'ummarsa amma kamar yadda muka faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tun a duniya Allah ya gaya masa bai da matsala aljanna ma haka hasali aljanna shi za a fara buɗewa, sai ya shiga sannan kowa zai shiga Shi shine wanda mala'ikan da ke rike da makullin aljanna zai ce kai aka ce in fara budewa da aka sai bayan annabi kowa zai shiga aljanna amma tare da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa tsoron Allah a cikin bayan Allah kuma ya fi kowa kokarin ya bauta wa Allah subhanahu ta'ala da haka na Aisha ta ce da ta takan ji annabi yana neman tsari daga azabar kabari to sannan malamai suka ce wannan yana nuna ita wannan addu'a ba laifi ba ne idan ka yi ta gwargwadon yadda na kusa da kai zai ji domin na na'isha ta ce tana ji in kwa da annabi ba bayyana yake ba ya za a ta ji in a zuciya yake ai ba za ta ji ba da haka wannan addu'a da za mu karanta a nan gaba tare da cewa ana yin ta ne a ƙarshen tahiya ita kuma tahiya ɓoye ta ake to ita addu'ar ba laifi ba ne in ka ɗan bayyana gwargwadon yadda na kusa da kai zai ji akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisi a cikin kitab na 80 kitab ad-da'awat babi na 37 babu ta'awuz min azabil qabr babin da yake bayani akan neman tsari daga azabar kabari babu ma yusta'azu minhu fi salati babin da yake bayani akan abubuwan da ake neman tsari daga gare a cikin sallah ba sai azabar kabari ba ma kadai akwai wasu to su zamu ji baki ɗayansu a nan gaba hadisi mai lamba ta 344 hadisu Aisha ta radiyallahu anha hadisin na na uwar mu'mini Allah ya kara mata yadda qalat tace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yasta'izu fi salatihi min fitnati dajjal yana neman tsari a cikin sallarsa daga fitinar dujal an gane ko kaga kenan yana daga cikin abin da ake neman tsari daga shi a sallah fitinar dujal manzo Allah da kansa yana neman tsari daga fitinar dujal akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da wannan hadis a cikin kitab na goma kitabul azan babi na 149 babu du'a qabla salam babin da yake bayani akan yin addu'a kafin ai sallama bayan an gama tahiyya wannan lokaci lokaci ne na addu'a kuma waje ne wanda ake sa ran in an yi addu'a Allah zai karɓa. addu'a taka ta kanka ta bukatunka da kuma addu'a irin wacce annabi ya koyar a yi a lokacin hadisi mai lamba ta 345 hadisu Aisha ta zaujin nabi sallallahu alaihi wa sallam hadisin na na Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wa أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة أنا عائشة تشي حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم ياتسن شينا ين أدعوئي أسلع قاسم فرين إرن أدعوئين ديكي اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر يا الله نئنا نيمن صرن كدق عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ya Allah ni ina neman tsarinka daga fitinar masihu dajjal wa a'udhu bika min fitnatil mahya wa fitnatil mamat ya Allah ni ina neman tsarinka daga fitinar rayuwa da fitinar mutuwa kalmar fitina fitina nan wasu malamai sun fassara su da ibtila jarrabawa domin ibtila'i fitina ce shine Allah yake wa nabalukum bisharri wal khairi fitnatan wa ilayna turja'un za mu jarrabe ku da kyawawan abubuwa da munana dukkaninsu a matsayin jarrabawa kuma gare mu za ku komo waɗansu malamai sun fassara fitina a wajen dujal da cewa jarrabawa fitina a wajen rayuwa da matsayin jarrabawa amma fitina a wajen mutuwa da kabari suka ce abin da ake nufi azaba azabar mutuwa da kuma azabar kabari azabar kabari tambayoyin mala'iku matsawar kabari duhun kabari wannan duk yana cikin azabar kabari Allah ya tsare mu fitinar mutuwa shiga wuta kasa amsa tambayoyin mala'iku kasa cikawa da kalmar shahada gaza wajen karbar littafi a karba da hannun hagu ya zama an dama ya zama an karba da hannun hagu kasa ƙetare siraɗi da ire-iren waɗannan wannan duk sun shiga cikin fitinar mutuwa duk abin da zai zo bayan mutuwa har tashin alkiyama har shiga wuta ko shiga aljanna wannan duk yana daga cikin fitinar mutuwa suka ce domin kalmar fitina din tana zuwa da ma'anar azaba yawmahum alan nari yuftanuna zuqu fitnatakum hadha alladhi kuntum bihi tasta'jilun Allah ya ce yawmahum alan nari ranar da su kafare akan wuta yuftanuna za a yi musu azaba za kuma ake cewa da su zuqu fitnatakum ku ɗanɗana azabar taku hadha allazi kuntum bihi tastajilun wannan shi ne abinda kuke cewa ai muku shi da gaggawa to haka na Allah ya ce yace innal ladina fatanul mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu falahum azabu jahannam wa lahum azabul hariq innal ladina fatanul mu'minina fatanul mu'minina ay azzabul mu'minina da haka at-ta'zib yana zuwa da ma'anar al da haka manzo yana neman tsari daga fitinar kabari da fitinar dujal da fitinar rayuwa da kuma fitinar mutuwa sannan yakan cewa Allahumma inni a'udhu bika minal ma'asami wal maghram ya Allah ina neman tsarinka daga duk abin da zai sa in dau alhaki ma'asam ay ma yu'assimu al-insana ko ma ya'asamu bihi al-insanu duk abin da mutum ta sanadiyarsa zai dau zunubi zai aikata alhaki wannan shine ma'asam ala wazani maf'al to sannan wal magram ya Allah ina neman tsarinka daga nauyin bashi maza Allah yakan nemi tsari daga nauyin bashi ya zama bashi ya danne ka ka samu kanka cikin kunci ka rasa inda za ka sa kanka da daga maza Allah yana neman tsari daga waɗannan abubuwa guda hudu in muka kalle su da kyau za mu ga abubuwa ne guda hudu na farko azabar kabari na biyu azab a fitinar dujal na uku a fitinar rayuwa da mutuwa na hudu kuma sabo da nauyin bashi an gane ko waɗannan abubuwa guda bibbi a haɗe sau biyu sannan kuma ɗaiɗai a wawware a wawware azabar ƙabar ita kaɗai fitnatul dajjal masihid dajjal ita kaɗai amma fitnatul mahaya wal biyu a dunkule a matsayin ɗaya sannan al-ma'asam wal maghram bi a dunkule a matsayin daya shi yasa malamai sukan ce abubuwa ne guda hudu amma idan muka kalle su zamu ga biyu tilo tilo amma biyu kuma tagwai tagwai bibbiyu an haɗe su sun zama daya faqala lahu qa'ilun manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sai wata rana wani yace da shi ma aksara ma tasta'izu min al na ji kana yawan neman tsari daga nauyin bashi faƙala sai manzo Allah ya ce da shi mai tambayar innar rajula yo ai mutum idza garima idan bashi man nauyi haddasa fa kazaba zai rinka magana yana ƙarya nauyin bashi yana jawo mai ƙarya da haka shi yasa manzo Allah yake roƙo Allah ya tsare shi daga nauyin bashi domin nauyin bashi yakan buɗe wasu ƙofofin na shari'a sai ka samu ka ce baka samu ba sai ka zo ka shiga gida a zo a ce wane yana ne ya ce ku ce ba na nan kaga ga me duk tsoron kada masu kuɗi su ganka saboda bashi yi maka nauyi wa wa'ada fa akhlaf kuma nauyin bashi na sa mutum yayi alkawari ya saba yace za ku haɗu tunda ya san bai samu kuɗin ba ya ki zuwa ya kashe wayarsa kaga wa'ada fa akhlaf nauyin bashi ya jawo wani sharrin Allah ya tsare mu da nauyin bashi kuma za mu ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin zikirinsa na safe da zikirinsa na yamma akwai wannan kalmomin Allahumma inni a'udhu bika min jubni wal bukhl wal ajaz wal kasal wa ghalabati ad wa qahri rijal da haka wannan yana daga cikin abubuwan da annabi yake yawan neman tsari da su cikin zikirin safe da zikirin yamma da kuma addu'o'in da yake yi a ƙarshen tahiya kafin ya sallama a cikin salloli akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisi a cikin kitab na goma shine kitabul azan babi na 149 babu du'a'i qabla salam babin da yake bayani akan yin addu'o'i kafin mutum ya sallama bayan ya idar da tahiya hadisi mai lamba ta 346 hadisi abi huraira hadisin abu huraira radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda kala yace كان رسول الله صلى الله عليه وسلم annabi sallallahu صلى wa عليه ya kasance yana addu'a. Allahuma inni a'udhu bika min azabil qabr yakan ce ya Allah ni ina neman tsarinka daga azabar kabari wa nari ya Allah ni wuta wa mamati ya Allah ina neman tsarinka daga azabar daga fitinar rayuwa da fitinar mutuwa wa min fitnatil masihid dajjal ya Allah ina neman tsarinka daga fitinar masihud a nan an ambaci abubuwa guda nawa guda hudu ɗaya ne kaɗai a ware amma bibbiyu a harhaɗe ko na farko inni a uzu bika min azabil qabri sannan wa min azabin nari na biyu wa min fitnatil mahaya wal mamati na uku wa min fitnatil masihi ad-dajjal biyin can na farko kun ga abu biyu ne a dunkule amma na ƙarshen nan kuma abu ɗaya ne shi shine fitnatul masih dajjal can a'udhu bika min azabil qabri wa azabin nar na biyu wa min fitnatil mahaya wal mamat amma na uku wa min fitnatil masih dajjal akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisi a cikin kitab na 23 kitabul janaiz babi na 88 babu ta'awuz min azabil qabri babu istihbabin zikiri ba'da salati wa bayani sifatihi babin da yake bayani akan mustahabbancin yin zikiri bayan sallah da kuma bayanin yadda sifar zikirin take ana so idan mutum ya idar da sallah ya yi zikiri kuma zikirin nan yadda shari'a ta ce a yi haka ake yi babu ragi babu daɗi ƙur'ani ya ce a yi kuma bai sharɗanta maka cewa dole sai ka yi shi a inda kake kai sallah ba za ka iya tashi ka fita bayan an idar da sallah ka yi zikirinka a waje za ka iya yin zikirinka a kan hanya ma kana tafiya za kuma ka iya zama a inda kai sallah sai ka idar da zikirinka tashi za kuma ka iya zama a inda kai sallar amma zikirin sai ka kwanta ka yi shi a kwance ba sai ka zauna ba wa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum idan kuka idar da sallah to ku yi zikirin Allah qiyaman ko a tsaye wa qu'udan ko a zaune wa ala junubikum ko a kishin gide da an baka dama kuma ba a ce ba sai ka jira wani ya ce ma ga abin da zaka yi abin da ya rage kawai ka koya ka san yadda ake yi ka yi da kanka da kanka ba a yin jam'in zikiri bayan sallah kowa yana yin nasa ne daban duk wani abu da aka ce za a karanta ba a ce ba wani ya rinka baka kana amsawa to da haka wannan shine abin da wannan babi zai karantar da mu hadisi mai lamba ta 347 hadithul mughira ibn shu'ba hadithul mughira dan shu'ba an warrad katibil mughira ibn shu'ba daga warrad warrad sakatare ne na mugira dan shu'ba wanda mugira dan shu'ba yayi gwamna tun zamanin sayyidina umar da haka yana da sakatare wanda yake masa rubutu bayan sayyidina umar ya rasu har zamanin muawiya yana gwamnanci ba a cire shi ba kuma mu'awiya ya ci gaba da yin aiki da shi wanda shi kansa daman mu'awiyan shi ma gwamna ne tun na sayyidina umar sayyidina umar ya naɗa shi a sham kuma har ya bar duniya lokacin da Usman ya zo ya ci gaba har lokacin aliyu ma ya zarce yadaka warrad sakataren mugira ɗan shu'uba ƙala ya ce amla alayyal mugira bin shu'uba mugira ɗan shu'uba ya yi min shifta yana faɗa min ni kuma ina rubuta wannan shine imla shifta dictation da turanci kana faɗa ana rubutawa to da ka yace mugira dan shuba yayi min imla'i yayi min shifta fi kitabin ila muawiya a wata wasiƙar da yace in rubuta za a tura wa muawiya da haka yana gaya min ga abin da zan rubuta ni kuma ina ta rubutawa to cikin abin da ya gaya min yace annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam kuma cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kana ya ƙulu ya kasance yana faɗa dubura kulli salatin a ƙarshen kowace sallah maktubatin inda ta farilla ce bayan ya yi sallama to yakan ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir allahumma la mani'a lima a'tayt wa la mu'tiya lima mana'at wala yanfa'u zal jaddi minkal jaddu da haka wannan yana daga cikin kalmomin da annabi yake faɗa a nan ba wai ana so a ce maka su yake faɗa da farko ko a tsakiya ko a ƙarshe ba amma dai cikin jerin kalmomin da yake faɗa akwai wannan amma yadda abin yake daki daki idan annabi yayi sallama daga sallah ana cewa assalamu alaikum to farkon abin da yake yi sai istighfari sa uku astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah ba a karawa a ce astaghfirullah azim. a'a kawai astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah babu karawa al'azim to sannan sai annabi ya ce Allahumma anta salam wa minka salam tabaraka ya zal jalali wal ikram to sannan la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahu mulku wa lahu hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir to sannan Allahumma la mani lima a'tayt wa la mu'tiya lima mana'at wa la yanfa'u dhal jadd minka al to da yana daga cikin dai kalmomin da manzo Allah yake faɗa bayan ya idar da sallah a zikiri yana faɗar wannan kalma ma'anarta shine la ilaha illallah babu abin bautawa da gaskiya da cancanta sai Allah wahdahu shi kadai la sharika lahu ba shi da abokin tarayya lahul mulku din mulki nasa ne wa lahul hamd kuma yabo ma nasa ne wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma shi mai iko ne a bisa dukkan komai allahumma la mani alima a'tait Allah ba wanda ya isa ya hana abin da ka bayar wala mu'tiya lima mana'at Allah ba wanda ya isa ya bada abin da ka hana wala yanfa'u zal jaddi minkal jaddu wadata ba ta amfanar mai ita a wajenka dan mutum mai kuɗi ne ko mai mulki ne haka baya hana Allah ya masa komai in dai ya cancanci a yi masa ma'ana shi mulkin Allah ba irin mulkin duniya bane in kana da mulki to ka fi ƙarfin a gurfanar da kai a gaban kuliya ko kuma kana da immunity kana da kariyar da ta hana a tuhumce kama da wasu laifuffuka to shi Allah ba wannan a mulkinsa kowaye ya yi ba daidai ba a kowane lokaci Allah yana iya tuhumarsa don mai kuɗi kuɗinsa baya hana Allah ya hukunta shi dan wani mai mulki mulkinsa baya hana Allah ya hukunta shi dan wani mai alfarma alfarmarsa ba ta hana Allah ya hukunta shi domin wannan shine tsantsar adalci an gane ko to amma duk da haka shi ma Allah yana jinkiri shi ko jinkirinsa yana yi ne dan rahama ga bayinsa dan mai laifi ya tuba ya gane ya daina sai Allah ya jinkirta masa shine yace walau yu'akhizullahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabba walakin yu'akhiruhum إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يتأخرون ساعة ولا يستقدمون da ake na Allah yana gaggawar kama mutane to da yau ba wanda zai rage a duniya kowa da yana laifi za a kama shi da kowa an ɗauke shi kowa an gama da shi Kama sai dai Allah maɗaukakin sarki yana jinkirta wa mutane ne zuwa ga wani lokaci in ko wannan lokacin yayi to kuma fa Allah baya sassautawa kuma baya jinkirtawa ne bahaushe ce rana dubu ta barawo rana ɗaya ta me kaya sai ka daɗe kana laifi Allah ya kyale ka amma ranar da ya tashi kama ka to kuma ka kiyaye kanka to da Allah subhanahu ta'ala yana kama dukkanin mai laifi ko mun girman sa ko mun alfarmarsa wadata ko ta isa ba ta hana Allah madaukakin sarki ya hukunta mai laifi ko waye shi akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisi a cikin kitabul azal. babu zikiri ba da sala da haka wannan yana da kyau mutum ya kiyaye idan an idar da sallah kake yi domin yana daga cikin zikirin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya koyar kuma sunna ta tabbatar da shi ire-iren waɗannan zikirai in kana yawan yin su shine kake zamowa zakiri na gaske amma ba wata hayaniya da tabara da kuma son zuciya ba da ake nufi da zikiri ana nufin irin wanda Allah ya ce ai kuma irin wanda annabi ya yanzu ba wanda yake shakka cewa manzo Allah ya fi kowa ambatan Allah to kuma in ka bi rayuwarsa zaka ga waɗannan su ne zikirirkan da yake yi din zikirin kwanciya zikirin bacci zikirin tashi zikirin idar da sallah ba za ka taɓa ganin manzo Allah ya zo ya taru da sahabbai yana ba su wata kalma suna amsawa ba ko yana dukan kirji suna bi ba ko ana alkafura ba kaga tsoho da furfura abin ka tausaya masa in ya rafka wata alkafura ko wani yaro mai jini a jika ba zai iya ba wai da sunan zikiri kai kana tausayin sa kai je gurɗe wuya kaga wannan yayi kama da wasa da wargi shi zikirin da Allah yake yayi a Qur'ani ta yana sa natsuwa to shi kuma wannan wanda muka ga ana yi tabara yake sa baya sa natsuwa duk abin da zai sa tsoho ya zo ya tafka alkafura yayi yi rigingine ya birgima a ƙasa yanzu wannan natsuwa ce ko me yau ko wani dan banalin din ba zai wannan birgima a cikin kasa ba amma kai da girmanka da mutuncinka da hankalinka da dattakonka amma da sunan zikiri ka zo kana wannan yanzu idan mutane wanda suke da hankali da nutsuwa suka ga musulmi suna wannan sai sha'awar musulunci ba ce kawai mahaukata ne da an zo ana dukan kirji ana shinkafa da taliya mana yanzu an wuce ma maganar la ilaha illallah an kuma shinkafa da taliya sabon ziki ko ba komai dai wannan ya nuna ana cikin yunwa ko to Allah ya ciyar da mu hadisi mai lamba ta 348 hadisu abi ta radiyallahu anhu qala hadisin abu huraira Allah ya kara masa yadda yake ja alfuqara'u ila annabi sallallahu alaihi wa sallam talakawa na sahabbai suka yi kungiya suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. ila yanzu in ni ne ko kai ne talakan najeriya da a iya nan muka tsaya ba mu kai karshen hadisin ba mai tunaninka zai gaya ba sun zo neman kuɗi sun zo karɓar taimako sun zo faɗar buƙatunsu da damuwayinsu sun zo cewa matansu sun haihu babu ragon suna sun zo cewa za su yi aure a taimaka musu to bari ku ji bambancin a can sunansu talakawa a nan ma sunan mu talakawa amma talaucin suna daban da irin namu suna su talaucin aljihu ne ba na zuciya ba ne zuciyar kam wadatacciya ce amma mun ko yau inda matsalar take talaucin a ke ba a hannu ba ba a hannu ba yanzu ban ce babu ba amma zai wuya ka samu inda za a ce maka ga wani talaka an yi wata uku a gidansa ba a ɗora tukunya ba ban ce babu ba amma dai da wuya yanzu in aka ce ka nemo irin wannan talakan za ka sha wuya kan ka samo shi amma a da shi kansa gidan annabin ana haka Kar ka ji an ce talakawa sun zo wajen annabi ka ɗauka shi ma kuɗin ne da shi yanzu zai yi wuya ban ce ba za a samu ba amma zai wuya kan a samu ka samu wai talakan da bai da riga da wandan da zai rufe tsaraicinsa zai wuya amma a da na Aisha ta ce a mutara matan gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam duka babu mai cikakkun kaya riga da zani da dan kwali babu mai wanda wata ka samu zanin ke gare ta ba da riga wata doguwar riga ba da zani da ka dole in aka ce za a yi tafiya unguwa da ke in buwar riga ke da ke sai kin aro mayafi to kaga talaucin a da aka sha kudarsa kuma aka ɗauke shi aka bauta wa Allah da shi aka yi haƙuri da ƙaddararsa amma yanzu ina babu wannan talakawan da rige-rige suke da masu kuɗi wajen aikin lada ba rige-rigen maula da karɓar abin hannun attajiri ba ina an fahimci wannan bari ku ji abin da talakawan zamanin annabi za su kai masa kuka kamar kai ne yanzu a ce da kai ga ciyaman na lokal gamman ɗinku ka yi furi da shi kuma yanzu kuɗi na kowace lokal gamman ya shiga aljihunta ko to yanzu ga ka ga ciyama me matsalaka? ai sai ka cika takarda gaba da baya to ballantana ai tsallan baɗaki a ce gwamna ka gani ballantana a matsa gaba a ce shugaban ƙasa ka gani kuma shugabannin ƙasar ma irin na da ko ba haka ba eh, ba irin na yanzu ba mana ai magana gaskiya ɗaya ce ko shugabannin ƙasar irin na da masu kyauta yana da kyau a ce kowane shugaba yana da kyauta mana abu ne mai kyau abu ne mai kyau kuma ita gaskiya ɗaya ce a faɗe ta shugaba ne yanzu an ce mai gaskiya to su ma na da ba sai a ce masu kyauta ba ko a bashi kayansa to a ce irin waɗannan shugabannin kai furi da su ga ka ga su wata iriyar bukata ce ba za ka faɗa ba to bari ku ji irin wannan ko sama da haka talakawa suka gamu da manzo Allah wanda yake kyautar da baya tsoron talauci wanda shi annabi in aka ce masa karya bayar a nan ransa yake ɓaci sallallahu alaihi wa sallam da aka talakawa suka yi kungiya suka zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi sallam faqalu suka ce da shi zahaba ahlud dufuri bil ujuri masu mayafin rufa masu ƙumba ta susa ko da duk wani lakani ko lakabi da ake gaya wa mai kuɗi ka gaya musu su irin waɗannan ɗin sun tafi bil ujuri da ladaddaki domin asalin kalmar dusur jam'i ne na addasar addasar shine mayafi shi yasa me lulluɓa da mayafin sai a ce mudassir mai lulluɓa da mayafi ya ayyuhal mudassir qum fa anzir wa rabbaka fakabbir addisar mayafin kansa almuddassir mai lulluɓa da mayafi dusur mayafai domin yawan tufafi alama ce ta ne wadata shi yasa suke cewa masu mayafan lulluɓa kuma a lokacin mayafi ake lulluɓawa masu mayafan lulluɓa sun tafi bil ujuri da ladaddaki ba wai da lada ɗaya ba da ladaddaki masu yawa ko zahaba ahlud dusuri min al amwali ma'abuta ababen lulluɓa min al'amwali da dukiyoyi zahaba sun tafi bidarajatil ula da matsayi maɗaukaki ko darajoji maɗaukaka wanne imil muqimi kuma sun tafi da ni'ima dawwamammiya ma'ana dai duk sun yi ayyukan da su za su ciccika gidan aljanna gidan aljanna shine darajatul ula an gane ko ula'ika lahumud darajatul ula yan aljanna suke da darajoji madaukaka darajatun ba'daha fawqa ba'd an muqim ni'ima dawwamammiya aljanna ita ce ni'ima dawwamammiya ni'imar da ba ta karewa to sai suka faɗi ga abin da suke yi yusalluna kama nusalli suna sallah irin yadda muke sallah mana ga kuɗi ga sallah me yafi wannan daɗi me kuma yafi takaici ga talauci ga kafirci ba wanda ya fi wannan bakin ciki ka ji abin tausayi ka tausaya wa ɗan uwanka talaka ka gan shi rana na koɗa shi yunwa tana koɗa shi amma kuma tare da haka ga kafirci ga hasada ga bakin ciki ga sharri ga gulma ga ƙin sallah to wannan duhu kan duhu zafi kan zafi ya kunama kan jambo in an je lahira fa Allah ba ruwansa da sunan talaucin ka ba za ka je lahira Allah ya ce wani baka yi sallah ba ce ai ban ci na koshi ba shi ba hujja bace a wajen sa ƙarya kake yi baka ci ka koshi ba ma'ana kana neman sai abin da kake so zaka ci ko kana zaune jira kake abincin ya tako ya biyo ka to ai baka isa ba to zai biyo ka ne sai dai kai ka bi shi kuma cewa sai abin da kake so zaka ci kai kai kanka ko yinka aka yi yinka akai tunda yinka akai ko sai abin da aka so a baka da ka dai wannan is not an excuse a wajen Allah wannan ba uzuri bane ba da ka suka ce suna sallah mu ma muna sallah waya muna kama su suna azumi kamar yadda muke azumi a nan sun ce suna sallah muna sallah suna nufin sallolin farilla da kuma na nafila to idan mutum yana abu na farilla ba a yabansa saboda asali wajibinka ne a me ake yabo a nafila yanzu dan wani ya zo ya ce maka ka yau na yi sallah a zahar sai ka ni ma na yi amma yau duk na filfilin nan da ake yi tun daga azahar har magariba din na yi su to ka ji ya burge ka dan ta yi kai ba kai ba to da haka sai wasu malamai suka ce nan da suka ce suna sallah muna sallah ba suna nufin na farilla ba domin na farilla ne ba yabo a ciki na nafila suke nufi to shi ko mai kuɗi in yana sallar nafila dole ya burge ka dan talaka in yana sallar nafila ta dare ta yi sauro ne hana shi bacci dole ya tashi ya sallama in bai ba ma baccin ba zai yi ba ta yi zafi ne babu ac babu fanka ba wuta amma shi mai kuɗi ga ac ga sola ga standby generator ga net duk wani abu da za a yi na filitin a haska a fesa a kori sauro duk yana da shi amma tare da haka ya watsar da jin daɗin ya tashi yana sallah ai dole ya burge ka dan ta yi in kai ne ka samu wannan yanayin da yanzu mun shari kake yi da yanzu mun shari kake yi to sannan suka ce waya su muna kama na sun suna azumi kamar yadda muke azumi nan ma ba azumin ramadana ba yanzu da wani zai ce maka kai alhamdulillah bana na yi azumin ramadana na daidai da na sarkin musulmi mai